ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار معاشر الإخوة الكرام إخوتي الأحباء في الله أهل السنة والجماعة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta akan gaskiya kuma bayan Allah shi kadai bai da abokin tarayya a cikin allantakansa da sarautansa na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzonsa ne na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi sira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzan Allah da sabon manzan Allah da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne a ƙa'ifatul mansura su ne alfirƙatun najiya su ne ahlusunnati wal jama'a ubangiji Allah nake roƙo ya tabbatar da mu akan aqidan sunna mu yi rayuwar mu akan fahimta na aqidan sunna ranar mutuwan mu Allah ka kashe mu ahli sunna idan kiyama ta yi Allah ka tayar da mu ka rayar mu ka rayar da mu baki daya ahli sunnati wal jama'a ina sake jaddada godiya ga Allah wadda da ikonsa da ganin damansa ya sake kaddara saduwan mu a cikin wanga wata wanga yammaci mai albarka cikin wata mai albarka watan ramadan yana da kwana daidaya shida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 1439 kidayen nasara inda gaskiya ne To shekara 2018 muna cikin watan mai mai na da kwana daidaya 22 wanga lokaci muke haduwa da ku ba don kumi ba don gabatar da tafsirin alkur'ani na farko muna roƙon Allah ikhlasi na biyu muna roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da dugadugan mu kan sunna annabi Muhammad inda muke gabatar da tafsirin ga shine masallaci mu na ahlus sunna wal jamaa jami'u taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith bayan Allah har ila yau muna tare da surar nan ta mu suratu ali imran jiya mun yi karatu har muka kawo kan aya inda ubangiji Allah ke gaya muna wa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah yace ubangiji yace fihi آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين muyi karatu muka kawo ƙarshen wanga aya yau da ikon Allah da ikon Allah za mu tashi kan kuliya ahlal kitabi لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا

Allah ya ce da annabi Muhammad Ubangiji ya ce da annabi Muhammad ka ce musu kulli ya ahalal kitabi ka ce da su ya ahalal kitabi ya ku mutanen littafi na'am lima takfuruna bi ayatillah don meye kuke kafirta da ayoyin Allah lima bi don me kuke kafirta da ayoyin Allah duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da bayanan da ya zo da shi duka hujjoji ne bayyanannu kuma kun san gaskiya ne to amma don me kuke kafirta har kuna ce musu kaman alkiblansu ya fi naku baitul shi shine akdam min masjidil haram alhalin ko kun san darajar makka kan wato baitul zuwan annabi muhammad kun san darajar zuwan manzon Allah yana cikin at yana cikin injila wanga duka baki da na muku bayani gabanin zuwan annabi muhammad kun yi imani kun bar gasashen kuma kuka zo kuka zauna madina don jiran manzon Allah yaya yanzu manzon Allah ya zo yana muku bayani kuma kuke kafirta shine Allah ke tambayar su lima takfuruna bi ayatillah don me kuke kafirta bi da ayoyin Allah na'am alhalin ko shi Allah nan mai shaida ne kan abin da kuke aikatawa bi ma'ana duk abin da kuke aikatawa Allah ya yi shaida nan duniya kiyama sai ubangiji Allah ya kafa muku shaida dukkan abin da kuke aikatawa kuna wanga lamarin kun san Allah ne mai shaida amma kun kiya kuna yi kamar mutum ne kana abu ka san abin da nake yin ga ba gaskiya bane kai karan kanka ka san ba gaskiya bane kuma ka san Allah na kallon ka amma don son zuciya da girman kai da hasada da kikisi da kisisina da da kankantara da girman kai she ka dage kana yi sai Allah ya ce ka san Allah shine mai shaida kan wanga abin ka sani ba wai baka sani bane wallahu shahidun ala ma ta'malun alhalin Allah shine mai shaida kan aikan ku baki daya kuma kun sani domin Allah da ya ambace su kaga da Allah zai ambace su sai ya ce musu me ya ahlal kitab ya ku mutanen littafi ya ku masu littafi bi ma'ana suna da ilimi kenan ba da jahili ake magana shi sabai Allah hukuncin mai ilimi ranar tashin alkiyama ya bambanta da hukuncin jahili hukuncin mai ilimi kafiri mai ilimi mai girman kai mai ilimi maci amana mai ilimi barawo mai ilimi mai cuwacuwa cuwa yana da yayi daban da jahili mushiriki jahili dan bid'a jahili barawo in an ba shi jahilin guda mai ilimi biyu zamai mai ce ranar tashi alkiyama su wanda suka yi jagoranci batar da mutane da wa'anda kuma 'yan gama gari da suka bi su da sun ga moran Allah su wa'annan 'yan gama garin da kansu da su ce ma Allah rabbana atihim du'ifaini min al'azab Allah ka ba su azaban namu ga namu azaban kan musu irin shi biyu lafiya domin batan da muka yi sun bata dalilin batan mu su ne mugun aikin da muka yi sun yi mu yi mugun aiki su yi mugun aiki amma mu wane ne dalilin mu yi wannan mugun aikin su shi yasa Allah bayan kaima mu duka azaban kaima mu duka azaban dalilin da ya yasa kake muna azaban ka musu azaban dalilin batar da mu atihim bi'haini min al'azab sannan kun shi suka kara abu na uku wal'anuhum la'nan kabira ka la'antar da su ka musu la'ana ka tsine musu tsinewa shi sabai Allah kaga nan Allah ubangiji Allah yana magana da alul kitabi masu littafi suna da ilimi lamarin mai ilimi wallahi yana da banta kai yafi kowa wallahi zan ga muku kun ga wayannan mushrikan nan da bid'an bid'o'in nan malumman su sun san ahlus sunna ke kan gaskiya malumman sun sani kana karatun da yake shi malami ne kana karatun shi malami ya sani amma damuwan duka shi ne yanzu in ya bari ya komo sunna eh, eh, abin da yake samu na alfarma girman shi da abincin nan da daukakan nan ya za kare daukakan duka ya ne ya tafi don zai bar wawaye ya komo masu wayo ba sauki bane cikin rayuwa cikin masu wayo masu hankali to shi ne ubangiji Allah ke gaya musu lima takfuruna bi ayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun na'am Allah ya ce da annabi Muhammad kuma ya gaya musu qul ya alal kitabi kaga na farko da Allah ya ce qul ya alal kitab ada ya isa amma she kuma Allah kuma ya ce a kuma gaya musu qul ya ahlal kitabi da ku nike ina kara tabbatar muku na'am lima tasudduna an sabilillah don me kuke taushe wanda ke bin hanyar Allah ku ba ku bi wanda ke bi kuma tasudduna kuna fama ku kange shi Ta tasudduna kuna fama ku taushe shi tasudduna tusrifuna kuna fama ku juyar da shi game da barin hanyar Allah kai ba ka yi kamar wani yi mana kai ka ce baka sunna bar me sunna yayi mana ya kai baka yi kana faman kuma ka kange wani ya kai baka yi kana faman ka juyar da huskan wani shine limata sudduna an sabilillah don me kuke kange mutane kuna taushe mutane game da barin hanyar Allah na'am wanda yayi imani bi ma'ana sabon manzo Allah kenan bayan Allah yahudu da garin Allah ya waye tun da safi har da yamma sana'ansu aikinsu ne ba manzo Allah ba suna fama ya za su yi su juyar da hankulan sabon manzo Allah ko a in za ka yi wani aiki ya kasance wannan aikin nan da za ka ba musulunci ko za ka kawo wani ba hannun manzo Allah ka ba manzon Allah in dai ta kan shi za ka bi ya yi duk dabarar da zai iya taushe ka alƙibla akwai ranar da suka tashi wata rana suka ce da mutanen madina gaba daya ya ku mutanen madina ai Muhammadu yana wawantar da hankalinku ba ku sani ba ne lafiya suka ce yukhalifu dinana wa yastaqbilu qiblatana ta yaya ka ce addini mu ba addini bane naka ne addini inda muke duba muna sallah wurin ko kake duba kana sallah hankali na dauka da aka duba ko haka ne manzon Allah in ce haka ne bi ma'ana alkiblan sunna nan manzo Allah yake duba yana sallah shine baitul maqdis to tunda suka yi wanga maganar shi manzon Allah ya samu damuwa annabi Muhammad in dare yayi sai ya fita kamar da ni da ku muka yi bayani a cikin suratul baqara idan dare idan gari Allah ya waye idan garin Allah ya waye shi manzo Allah ya fita kan wanga magana manzo Allah na samun damuwa cikin zuciyarsa shi manzo Allah na kallon sama ko wahayi ya sauko annabi muhammad in ya fita kaga ya kama haka kenan yana haka kenan ko maganar yahudu Allah ya bada jawabi domin sun saba in yi magana Allah ya bada jawabi wanga manzo Allah na kallo ko jawabi ya zo wata daya shurun wata shida shurun shekara daya shurun shekara daya da wata shida shiga jibril ya sauko sai Allah ya ce a gaya da annabi Muhammad qad nara taqalluba wajhika fis sama. tunda kake fitowa kana jujuye huskokinka kana kallon sama musu Allah muna sama muna kallon ka to wannan kuma yana tabbatar da sifofin ganin Allah Allah na kallo yana gani sai Allah ya ce da Annabi Muhammad yau ba na kawo jibrilu sagaga ba ne falan walliyannaka qiblatan tardaha mun san inda zuciyanka ke so mun san kiblan da kake so za mu huskantar da kai za mu fuskantar da kai alkiblan da zuciyanka ke dare shi kamar ya tambaye Allah Allah wacce ce alkiblan wani alkibla kenan sai Allah ce fa walli wajhaka shatr almasjid alharam daga yau bar fuskantan baitul maqdis ka fuskanci al haram ya kare manzo Allah ya karanta kikenan sai ga yahudawa kaga kan wanga mari? shaida wa'ansu munafukai suka ce a'a to addinin gaba mu gane kan addinin mu jiya ka ce baitul maqdis don su yi magana ka kuma kuma ka ce ka munafukai kenan kaga wallahi juma mu gode ma Allah mu gode ma Allah da ya kama wanga zamani zai yi inda zamanin manzo Allah ne da halin da zamu shiga ciki da muna hali ne domin maganan da ma bai kai irin wanga magana ba ya bar wani ya bar sunna zamanin munga maganan da bai kai wanga magana su manzo Allah ga wani ya bar sunna ashe da kai ne zamanin manzo Allah wanga bai faru kai zaka zama mai kama ma Abdullahi Bubai bin Salul linzamin dokinsa domin kai magana kaɗan na kana aibatar sunna ne ku duba wanda an yi abu kaɗan suna aibatar sunan nan irin wanga matsalar nan ya zai cikin zuciyarsu sun guje su bar sunna to bai Allah amma sabon manzan Allah duba lokacin da ayoyin ke karuwa manzo na karanta musu lokacin imani suke karuwa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ayoyi na sauka ana bayanai imani na karuwa suna dangana zuwa ga Allah haka ake son ahlus sunna wal jamaa kullun kabar imanin kana karfafa kullum wallahi sunna na ransa muku da Allah na ransa muku da Allah sai dai a wayi gari malamin sunna ya wani kuskure ko mabiyan sunna su yi wani kuskure amma kun ga sunna shine gaskiya amma banki malami ya iya yayi kuskure mabiya sun yi su yi kuskure dattawan sun yi su yi kuskure amma aqidatu ahli sunna hiya hiya al-aqidatu sahiha aqidar sunna ita ce gaskiya limami mu yayi kuskure na'ibi yayi kuskure limaman gaba da su ya yi kuskure samari su ya yi kuskure amma sunna har ai tashin kiyama ita ce gaskiya Cesa kaka bari wani mas'ala game da wani cikin sunna ya bar kana kyaman sunna sunnan ne gaskiya bayan Allah zan tambaye ku kuskuren mai kuskure ya sa Qur'ani ya zama bai zama Qur'ani ba a shi ne Qur'ani hadisan manzo Allah yana nan hadisan manzo Allah wallahi tallahi billahi alazim wallahi tallahi billahi alazim aqidatu ahli sunna ita ce kubutatta aqidatu ahli sunna ita ce aqida wanda za su shiga aljanna gobe kiyama ba shakka ciki wallahi ba shakka ciki ba shakka ciki kuma in kana jin haka ka gode ma Allah in muna magana ka kana shakka tashi ka fita kai munafiki ne tashi ka fita kawai kuma kun ga aqidan tafiyan sunna muna yi ne ba don mutanen kuma shi ba ba mu da mutanen kuma shi ba mu da manya-manyan limamai ba mu da dogon rawani ba mu da malumma mu ma ba mu da mu ma wanda suka dame mu abubuwa biyu ne Allah da manzo Allah ya kare shaisa cikin tafiyar sunna komai ya yi faru kakai tunanin ka samu wani daraja ka haye magana ya kare komai ya yi faru in kana saye to tafiya kenan randa ka kauce ka yi mamakinmu. mu shi wanga aqidan ka ku ku samu damuwa cikin zuciyanku ita ce gaskiya su wa'annan kan akidodin nan ba suna shakka ba suna shakka akidodin ba su da tabbaci domin wani abin su man in an yi shi ina ba su kunya a ce mun ga wannan abin ko shekaran jiya da aka ce wani an ga wani ba shiga wuta wallahi ɗan dalika da kansu ba su yadda ba suna shakka to dole ku yi shakka akidan kenan yanzu ake bayyana muku yadda yake duk wanda ya shiga ya shiga ya shiga ya shiga ya yi fadi sai ya zama Allah eh shine wahdatul wujud da Allah kullu shay'in fil wujud huwa Allah komi Allah ne akidan kenan wahdatul wujud komi Allah ne komi Allah ne da kai da Allah guda ne ni da Allah guda ne Allah kiyaye su da Allah guda ne kowa Allah ne shi yasa ibnu al-arabi ko ibnu arabi kenan yace wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna yace ai da kare da alade ba su zama komi ba da allolinmu lafiya wato tunda Allah komi ne in kaga kare ma Allah ne in kaga alade ma Allah ne in kaga kashi ma Allah ne kamera Allah ne komi Allah ne a to akidan kenan wahdatul wujud unity tsakanin kowa da kowa da Allah sun kai wurin nasara har suka buga nasara suka wuce shefa kafircin su fi ne hudu da nasara ubangiji Allah ya kare mu baki daya ubangiji Allah ce limata tasudduna an sabilillahi man amana don me kuke kange kuke jujjuya wayanda suke imani da Allah game da barin hanya Allah don me kuke wannan ko ba ku yi imani ba kun ki imani wayanda suka ce su yi imani ya kuke faman ku kange su kai limata suduna ya kuke faman ku taushe su na'am tabaguna iwajan sa'annan kuma kuna neman anyan Allah nan ta karkace kuna neman ta karkatacciya ko da yaushe suna faman manzo Allah ya samu tangarda ko da yaushe suna fama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ya samu tangarda addinin musulunci ya samu wani matsala addinin musulunci yayi abin da kowa zai ce kai wangare a ba mu yadda ba tabgunaha iwaja iwajan bi kuna neman ta iwajan karkatacciya ta samu masala alhalin ko wanga addinin ga miƙakkiya ce siratan waman uh, ubangiji Allah subhanahu wataala yace duk wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya samu kansa kan wanga addini to wallahi an shiryar da kai akan hanya mustaqim miƙakkiya wallahi duk wanda ka samu kanka musulmi ahli sunna ce Allahu akbar alhamdulillahi allazi hadana li hada wallahi tabquna iwajan kuna neman wanga anyan ta zama karkatacciya na'am wa antum shuhada al'alin ku da kanku shuhada masu shaida ne kan addini manzo Allah shine gaskiya kai kan sa abu gaskiya ne kuma kana fama ya samu matsala ka san annabi Muhammad ba Allah ya aiko shi Qur'ani ka san magana Allah ne amma kana faman da manzon Allah da Ƙur'ani da addinin musulunci su zama karkataccen abu kai shaida ka tabbatar misali ne ba Allah ka tabbatar wanka na kan gaskiya ka tabbatar magana da wanka ke kan shine kan gaskiya amma kaje ka hayi lawyer kana bin mutane yanda za a taushe shi ka sani ka yi shaida ka tabbatar ba naka bane amma kana fama ya za a taushe shi to irin shi kenan man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada kuma kun shaida ku ne masu shaida ma dalilin da yasa Allah ya ce wa antum shuhada ko wa antum shuhada gabanin manzo Allah yazo sun zo sun zauna Madina na nana ta muku sun zo sun zauna Madina suna gaya da mutanen Madina wani ba annabi dai zo cikin mu in ya fito mu da shi mun ga mu mu kashe ku kamar yanda aka kashe adawa da samudawa ashe sun shaida kenan kuma ba su shaida ba shine Allah ke musu lisanul hal lisanul hal maganar da kuka yi nan kun riga gabanin zo Muhammad yazo ku kuka yi tallan shi ku kuka yi shelan shi ku kuka ga da mutane yana zuwa to yanzu ya zo menene magana shi yasa bai Allah mutun kenan shi ke neman abu da abin ya zo shi fara yi abin hasada ba ku lura ba shi ke neman abu a ah, ya kamata ayi kaza ayi kaza abu yayi kaza da abin ya fara bunkasa shi fara samun masana. to yanzu ashe zuciyar bai da kyau kenan ko to mu duka wanga yana iya same mu mu sa hankali shi sa kullun ka taro kan ubangiji a'udhu billahi minash shaitanir rajim datti na zuciya shine riya hasada wanga duka aikokin zuciya ne riya hasada makirci duka cikin zuciyar mutum yake ba wuyan ka samu kanka ciki shi san ana bayani kaka auna da wani kai ma ka iya kai wannan abin ya iya same ni ya iya same ka shi yasa da ka fara jin damuwan wani cikin zuciyanka shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa antum shuhada na'am wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji Allah subhanahu wataala bai zama ga falalle ba amma ta'malun game da aikin da kuke aikatawa duk abinda kuke aikatawa ranar tashi alkiyama ya zo muku da shi gaban ku kun gani wa wajadu ma amilu hadira Allah ya tattara muna aikin mu da mu da su duka baki da mu gan shi gaban mu la yughadiru صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لهذا الكتاب والإر لتافي كده لتافي نمي لا يغادر صغيرة بايا برن كرمي كرمي كودا wannan girman kankancin nan kaman shi bai bari wala kabira to in babar in babar karama ba ya zabar babba in dai kaman kiyashi an bullo da ita ta fito to babba fa illa ahsaha Fati ya kawo ayi bayani ɗaya bayan da an kirga su Allah ce bayan na gama kowa zai ga aikinsa gabansa wallahi da lokacin da wanga aya ake muna bayani irin kamera da video kamera bai zo gaba. ba sa gane ya abin zai zo ko amma da video kamera ya ga, ka tabbatar lalle haka zaka gani ana iya kana satellite yanzu haka ana satellite na ka satellite an sashi yana sama yana ka. da yake magana bai taso ba kaga ba kaka ka ba ranan da magana ya tashi sai a kawo ka a shiga da kai wurin yan BNI ko a shiga da kai wurin CIA ko wane ne ni bai komi ba kaza kaza sha ce zauna ana zaune shikenan sha kunna maka kana kallon kanka rana kaza 2000 iya 2000 rana kaza kaje kaza 2003 kai kaza 2014 kai kaza 17 jiya ma ga abin da kai shiga mutum nan ah, ah, ah, to wannan lokacin nan akwai magana kaman kana jira mai kenan kana jira hukunci yanzu to inda dan adam da kwakwalwan dan adam ya yi wanga ina ga Allah da ya yi kwakwalwan dan adam da abin da dan adam ya yi? inda in dai dan adam ya maka wanga ya bar cikinka yi sanyi ina ga Allah da ya halici dan adam wanda Allah ke muna bayani yana ce muna wallahu khalaqakum wama ta'malun da ku da aikin ku duka halittar Allah ne shi yasa da mobile phone da wanda ya mobile phone nawa ne ne hankalin da ya mobile phone waye waye halici wannan hankalin nan hankalin da ya kamera waye halici wannan hankalin nan fanka waye halice shi play waye halice shi to da play da mobile phone da ipad da wane ne speaker duka Allah ya halice su Allahu akbar shi sa ranar tashi alkiyama da mun bayyana ha ka gan shi fiye gan da kake ganin kamara yadda kake ganin video kamara ko ina ana video call kana kallo ga kaga na kiyama ya wuce wannan za ka gan shi ne kamar gashi yana faruwa ba past tense ba ne ba wai ka yana bai da wani past tense bai da yana nan ne gashi nan gagam kana kallon shi shes now eh eh labari ya zo iPadin ga da kwamfutan da muke kallon ga duba kiriya magana lajin ga ya bari na waye da wani sabubuwa yanzu yanzu TV da muke sai yanzu a su LED ko kana faman ka sai LED ka fita ma ka fita plasma kaje, kaje LCD kaje LED kaje smart TV yanzu an fita smart TV an je UDKH ko wane ne to wanga tigin ga duk baki daya yanzu kamfanin nan nan baki daya suna da kamera ciki kana kallon shi ma yana kallon ka sannan kun ga laptop kun ka bude kana kallo eh duk wanda ya baka internet eh kaman kana cikin wani glass ne i see you you don't see me sai sa da ka bude kana kallo yana kallo abin da kake yi duka baki daya abin da kake google da abin da kake kallo duka yana kallo sai da muka je malaysia karatu an ba mu intanet muna kalle-kalle da shi shi rana da aka tara ma aka ce intanetin da ake bamun nan duk abin da muke ana kallon mu wani wuri da wani ya kashe ya kai kwana uku bai kunna ba to bayan Allah wanda karin bayani ne kan wa wajadu ma amilu hadira ranar tashi alkiyama duk abinda muka aikata mun gani facebook duk wani video video video video da kai an zo maka da shi ranar tashi alkiyama duk maganganun da kai ranar tashi alkiyama an zo maka da shi duba, ko me kai ranar tashi alkiyama an gaggama wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhri يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كرنت كا لتافن يا إشيك كيما كان كيسادي شيسا دكا كرنت كاري mumini da ya karanta ya kare da an bashi Allah ka sa a bamu littafin mu haka mutanen gane gabare Allah ka sa a bamu littafin mu Allah ka sa a bamu littafin mu da hannun daman mu mutanen gane gabare Allah ina rokonka kai ne Allah ka sa a bamu littafin mu da hannun dama da an baka littafin da hannun dama wurin mukaddima sama da ka bude kana karatun sama abin da ke saman nan bai bar maka karanta na kasa na kasan kurin na saman kurin ya ishe ka kamar abu kake jira shi aka kawo maka lata da aka kawo maka latan kana bude latan shi kaga an zara sama congratulations ka san me kasan na ai me bukata ya biya shi yasa da kaga Allah ya maka congratulations glad tidings lokacin baka karantawa she ka ce ma Alhaji Baturi ko ka ce ma Baba Abdullahi ko ka ce ma wannan ha umqra'u kitabiya ga littafina yayi daidai ku cika min karatu إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية شكرا على الجنة يا كاري amma wanda yake shi ma za ba shi littafinsa da hannun hagu za a gwada masa mugun aiki da maganganun banza da ya kan facebook wallahi zamanin ga wanda Allah zai fi kama su wanda suke kan facebook nan eh kwanan ga da muka fara karatu na ga alama haka ne kowa na fadi banza fadi wofi kan facebook kuma facebook nan ya bari yanzu sauki ne a ci mutunci ko baka ba sai sa za ha hada duka baki da ranan tashi alkiyama ana baka wannan littafin kana karanta rana kaza ka ce wani kaza ne wani baban shi kaza wani umman shi kaza wani ya ci gidansu kaza wani kaza ne ka zagi wani ka kawo fatan wani ka kan tashi ka ka ci mutuncin wani za a gaggama a gaggama kana kallo bayan wanga kuma ga shirka da bid'a yana sama sun sa kaftin baci ba zallan mushriki ba ba zallan mugun aiki dan mugun aiki ba ga shirka captain baji guda biyu ga bid'a nan kana saye da ka karanta ka kare zage zage ne kamar yanzu muna bayani gona ce ku kika zan a wurin ba zage da ya karanta wa a ah, ah, lalle lalle na cancanci a na cancanci فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب sa'ir Allah mun cancanci kai mu na malaiku a wuce da mu ya kare ya kare ce sabai Allah mu yi hankali mu yi hankali kabar in za a ji ka kan wanga lamarin wuran ko maganan ka zai fita kana karanta Kur'ani ne da hadisai amma kaka zo ka minti biyar cin zarafin mutane kake yi kaka zo ka minti goma kana cin zarafin mutane ka karanta ayan Kur'ani, ka karanta hadisai a karanta ayan Kur'ani a gaya maka kuskurenka a karanta hadisi a gaya maka kuskurenka ba an ci zarafinka ba ne an komo da kai kan hanya ne an maka fada ne an maka gyara eh su ne wanda suke cewa an zage su ga yanda Allah ya siffata su وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد إن أنت يجي سورة الله سيلي في النية بر جرمان كي يشيش كما أنا سنقيا مني يوشن شي أي باني بقرآن دا دي سي shi bai girme ka ya girme ka ya girme kakan jikan baban ubanka ya girme ku in ni ka girme ni abinda nike fadi ya girme ka kore ka girme ni magana na ya girme ka yanzu kai ma ka nemi abinda ya girme magana na akwai shi ce zaji ya kare mu je ga karatu ala ramma ya ayyuhan nabi الذين أوتوا الكتاب نعم يردوكم بعد إيمانكم كاملين نعم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى يعتصم بالله to ayan da da nake nema kenan wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim mun kai kan ayan da ikon Allah to amma yanzu mu komo na'am ya to yanzu za zai magana da mu'minai wanda yake sabon annabi Muhammad dalilin saukan wanga ayan akwai wani bayahude sunansa Shasu ibn Qais al-Yahudi Shasu ibn Qais al-Yahudi Shasu ibn Qais al-Yahudi wata rana yana wucewa zashi unguwa she ga manzon Allah da Aus da Khazraj suna zaune sunna su suna cikin anashuwa suna fira suna dariya suna runguman juna sai ya ce a'a aus da khazraj yau suke zaune har suke fira har ma ana runguman juna alhalin jiya kuwa sun yi yaki bayan Allah da aus da khazraj sun yaki tsakaninsu 120 years eh da aus da khazraj da aus da khazraj umman su guda baban su guda aus da khazraj mazace ne guda biyu uwarsu guda ubansu guda sai wanga kofan aka samu guda ya kashe cikin wanga kofan suka fara kashe-kashe suka fara yaki suka fara gaba shekara daidai 120 years ba bar wanga yakin ba sanda mazu Allah ya zo ba wanda ya sai shirya su ba wanda ba samu ba bayan Allah shi kenan sai shi sha su ana cikin wannan da ya gansu yan gaba jiya amma ga sunan yau suna runguma suna na suna wato fira suna jin daɗi ga soyayya tsakanin su she ya samu damuwa da ya samu damuwa she ya hayau daya daga cikin yahudawa wani guda wani bawan Allah cikin Yahudawa yace je wurinsu inda suke firan nan kai kaman kai ma ka zo firan wani ne in ka shiga tsakaninsu ana fira in fira yayi daɗi. ya yi dadi fauzan kaman kana ta riwaya su go <laughs> kai ne zauna ka bar ya saura nan kurun in yi karatu ka na ga ka ana haka <laughs> a shiga tsakanin in ya yi dadi ya yayi dadi she ka balle ka sake hanya she yazo ya shigo ana fira firan da ba matsala. ana cikin firan sai yace eh aus na kotuna ranar da khazraj wani abu ya faru suka kashe wani daga cikinku ka amma ranar nan ba don kun tashi ba da ba kyau shefiran wadda in wurin shefara zuwa kasa waton shi ya fadiyo yanzu aus na son su jira mai hazrat za su ce hazrat ba su ce komi ba sai ce hazrat kuma kun san da kuka musu hakan nan in ba don kuma kuyi yi kamar kuna yi ba da ba kyau shekhazar suka ce ai mu da kuke ganin ga komin lalacin menene masa ko ya fi kashin shanu mu da kake ganin ga ba ba isan mutum ya ci wani zarafi mu kyare ba Sheikh su suka ce hazraji wanga maganan da suwa kuke maganan da kuke ga kaman dawa kuke Sheikh suka ce da ku muke sabon mazalla kenan sai kuma aw suka ce to ba damuwa kuma in ba don zo manzon Allah ba da kowanne yanku shay ya dandani kudansa she suka ce to in kun ga dama a aje manzon Allah gefe in kun ga dama yanzu abinda ku ga dama ku yi shikenan suna fari she suka fida takobi she suka fida takobi zai yaki she labari ya kai ga annabi Muhammad da labari ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzala ya zo iske su malam ana kumburi kowanne su malam ya kai las ya kai gargara ba abin da zaka fari ya dawo baya yakin da aka yi jin har ya kai ma wake-waken nan ku ji shedani ba yahude shedani ne lokacin da ake yakin nan sun yi wake-wake na zage-zage zuwa manzala sun manta da shi duka shi yana zaune o oh, she yayi wakan da aka zagi wanga da shi Shekuma kuma yayi wakan da aka zagi wayannan da shi she bar abin ya yayi zafi kwarai suka dauki kubba za su yaki labari ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen makka dake cikin su suka ci wani irin abu ke ga sun raba su suka kasa she muhajirun suka tashi suka zo rumman manzo Allah suka ce ya rasulullah ga aus da khazraj ba yahude maganan ba yahude ba na kowa ba ba yahude yayi magana ya tuka su hadda su yaki ba wani ba ya wure shi yasa manzo Allah adrikum manzo Allah in baka yi sauri ba an zidda jini Manzala ya sheko da gudu ya kai Manzala na kai wurin nan sai Manzala ce ya ma'asharal muslimin abi da'wal jahiliyyati wa aina baina azhurikum Ba da iz Allah lil islam ba'da id akramakum bil islam abi da'wal jahiliyya yanzu da'war jahiliya za ku ringa yi aus da khazraj wa aina baina azhirikum alhali ni manzo Allah ina tsakanin ku za ku koma kan maganar jiya za ku koma kan jahiliya ba'da iz akramakumullah bayan da Allah ya girmama ku ya karrama ku bil islam za ku koma kan abin da ya faru jiya ka da manzo Allah ya fara magana kun san manzo Allah akwai iya magana manzo Allah na magana ya dauko ya ajiye ya dauko ya ajiye shi ta kubban suka fara faduwa ta kubban suka fara faduwa shikenan shaka fara kuka ana kuka ana kuka ana kuka suna tabbatar da manzancin manzo Allah suka yadda ta kubban suka kuma suka runguri juna inji Jabir yace wallahi ban taba ganin mummunan rana kamar wannan ranan ba domin lokacin da suka tashi nan nace mun kare namu sannan ban taba ganin rana na farin ciki kuma kamar karshen wannan rana bi ma'ana da safi an yi ta kan da yamma shay abin sharrin ya zama me ya juya ya zama alheri to kan wangalamarin ne lokacin da yaudawan suka yi magana ya ingiza sunna sai Allah ya ce da jibrilu sauka yanzu ni Allah zai yi magana da muminan nan direct in gaya musu abin da ke kansu shi Allah ya ce musu mai. ya ayyuhal ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah in shartiya in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kun bi wani bangare cikin mazowa littafi sun zo suna ingiza ku yana maganganun maza har kun bi su kun bi su haza ku yaki in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab suna magana kuna bin su yahudawa sun kawo abubuwa kuna bin su ga abin da za su muku sun dawo da ku baya sun mai da ku baya su bar ku yi ridda bayan imanin ku ku zama kafurai ba yahudan da ya zo cikinku yana maganganun banza har maganar ya ingiza ku har za ku yakin nan in gobe kuka ji irin maganar da aka yin ga har kuka manta da musulunci kun zama kafurai in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin sai Allah ya ce to to bari barin zo barin zo wa kaifa takfurun ta yaya ma za ku ringa kafirci za ku koma kan kafirci bayan ubangiji Allah ya fi da kuka, ya za ku kafirci na'am alhalin ku ga kunan ku wa antum ku tutla alaikum ayatullah ana karanta muku ayoyin Allah ta yaya kai imani ayoyin Allah ana karanta maka kuma zaka zama kafiri na'am bugu da kari manzo Allah ko na tsakaninku. ga ayoyin Allah ga manzo Allah ga ayoyin Allah ga Manzala Allah yayi za ku zama kafirai wa kaifa takfuruna ta yaya takfuruna za ku kafirta wa antum tutla alaikum ayatullah ku tutula alaikum ana karanta muku ayatullah ayoyin Allah na alkur'ani tun bakara alif lam mim kitabu la raiba fi hudan lil ga al ga ayoyi wa fikum rasulu Allah ya karrama ku ya daraja ku tsakaninku Manzala na raye ga Manzala kana zama kafiri to wannan su an ce kenan mu ma yau wa kaifa takfuruna ta yaya za mu zama kafirai za mu juye mu kafirta alhalin gashi na ana karanta muna alqur'ani bai Allah akwai musulmin da yanzu wallahi wallahi ka karanta qur'ani tun bakara annas kana bayani saboda kiyayya bai ji akwai wanda ke sauraren mu ya san yanzu karatu muke yi ko baka tunda muka fara karatu muke ba amma kiyayya kiyayya bai ji to kafirci kenan domin in ka bi da ni shi ka zama kafuri. ya ma nan ka zama kafuri? in ka bi da ni shi ka ji haushin abin da nike fari abin da nike fari ko qur'ani ne ni kuma ina da bahaushi ko ni na sani to amma ka Allah yi ni ban ya sake na. wani bi ba ni kake son da a ce ina fadi ba amma shi Allah ce ni zan fadi ina baka haushi ya hankuri kai da ji qur'ani ni ma haka cikin rayuwa na akwai ne na bani haushi amma bayan da zan yi eh akwai wani wallahi inda don ni ne wani bi da ya bar ma masallaci gaban sunna gani amma magana na ne magana Allah ne shan rungume habi haka muna muna ba juna haushi amma me yasa haushin zai fita tsakaninmu saboda Allah saboda Allah shi ka fitar da haushin saboda Allah shi ka matse zuciyanka ka ji abin ka bi abin ka rungumi abin don Allah ba mai shi ba shi yasa iyayenmu ke cewa don Allah ba don wani ba ko ana karanta muku ayoyin Allah amma kuna nan kuna kafirci yanzu na karanta ayoyin Allah shi ka kai min hari wa ka kai min hari shine wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu alhalikum manzo Allah na sakaninmu zai Allah zan tambaye ku manzo Allah yana sakaninmu kuma sakaninmu Allahu akbar manzo Allah yana sakaninmu kuma sakaninmu manzo Allah mata wajiduhu baqin ila yawmil qiyamah ya mutu amma hadisin sa ga ayan Qur'ani ga hadisai kuma mu zama kafirai dalilin ga ayan Qur'ani ga hadisai mu zama kafirai shine ko abinda ni dan sunna na fari dan darika ya fari dan amadiya ya fari dan nakashbandiya ya fari ga Qur'ani je ka auna ka auna Qur'ani da maganan dan sunna ka auna Qur'ani da maganan dan tarika ka auna Qur'ani da maganan dan shi'a ka gani wake fit cikin Qur'anin nan wa na shi daidai wa yayi daidai ba kiyayya bane ba darul hadith ba ko ahlus sunna mm auna maganan nan da mai shi ya fadi kamar misali an ce in an ga wani in an gawa misali zan kawo muku don ba kawo misali ba ku ganewa shehu wani in an gan shi ba shiga wuta mun ce to mun ji she mu doko qur'ani mu go mu duba cikin qur'ani inda Allah yace in an ga shehu wani ba shiga wuta ko dai sai mu duba mu duba mu duba mu duba bashi sai mu ce to zai yi bashi cikin Qur'ani amma yana cikin hadisai sai mu dauko hadisan mu duba mu duba mu duba bashi yanzu mu auna da Qur'ani mu auna da hadisai bashi shawwani ya kariya kenan a ai na kawo misali ne eh eto eh, yanzu na gama da mushrikai ina zo kanmu insha Allah a wayannan yan bid'an nan ga maganganun sai a auna maganganun su nan da Qur'ani amma auna maganganun su nan da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mu ma in sunna mu yi sabani tsakanin mu ba ce da mutum kafiri wa mai sallah ce mai kafiri shikenan sai a aje magana na a aje maganar shekhwani a aje maganar doktor wani sai a kawo Qur'ani da hadisai a duba lalle musulmi na iya zama kafiri ko bai zama kafiri ba magana Anas ko Sheikh Tawfik ba domin yanzu in kana jin yanda gane zafi kamar Sheikh Tofik na raye ne ko da eh, ba ni yake zagi ba shi yake zagi wani wawayo ya jama baban shi zagi an ya taso wanga zagi ya ci Allah mai albarka <laughs> eh, eh. wai na jama baba na zagi to shi da yake raye shi shi mai jama kanshi zagi ba a ah. to ba magana na ko na na ko darul hadis ko a a auna a gani ba shakwani ko suwa ba ali sunna ko majlis ko kungiyawa ne ko kaza ba a'a a ajiye mu duka gefe a duba qur'ani an taba musulmi ya zama kafiri cikin qur'ani an taba akwai ayan da ke bayani inda wai su suka zama musulmai suka wayi gari suka zama kafirai an taba ko babu sannan a shiga cikin hadisan manzo Allah a bincika sai a zo Qur'ani to ba damuwa kai shakhwani ka gama kullatul hadis kai ka gama shari'a kai ka gama kaza kun ta rigima kai ka ce ba cewa kafiri kai ka ce an ce kafiri abu da Qur'ani sai abu da Qur'ani قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم كاغني نا أنت كن كافر باين إيماني نا أنت كن كافر باين مسلنشي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بسلا wanda ya la ilaha illallah yake sallah yi a ce mai kafuri ko ba iyawa she mu koma wala salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun ayan ga kanwa ta sauka kan abdullahi bubai bin salul ya taba sallah eh yayi azumi e wa yake bi sallah manzon Allah amma ya aka yi eh, ya yi sallah kafuri ne ashe ana ce ma mai sallah kafuri? na eh. ikon Allah yi shau Allah saka da alkhairi a kubin gafara wayansu suna sauraron karatun nan wallahi da wayo da basira da hankali biyu suke saurara kaga ni ya min bayani da ma wani bi hankali na bai zo kai ba ya ce malam kaga bayanan da kayan ga duka baki daya su malumman nan da mutanen kumashi sun doki ayoyin gaba da yan kumashi ake bai da mutanen ji ake <laughs> karya ne ko ba karya ne wato tun da yana ganin ka kana ganin shiga gida ga gida ana shiga ana fita mu mutanen kumashi darajar mu da matsayin mu ya fi karfin ayoyin da su yi aiki kan mu shekar sabon manzo Allah ma na magana kenan alhalin kuwa mu da ‘yan jiyan nan da yan yau wa ya fi albarka kai banza ma banzan banzan banza manzalla ce khairun nasi karni mutanen da suka fi kowa alheri zamani na wanda suka yi zamani da ni khairun nas hadisin da ya ce khairul karni ko khairul kurun karni da'ifi ne bai inganta ba wanda ya inganta shine khairun nas qarni mafi alkhairin mutane sune mutanen da suka yi zamani da ni shi yasa lafazin hadisin ne aka sake aka ce khairul qurun qarni khairul qurun bai inganta ba wanda ya inganta shine khairun nas qarni in ana bayani me shi bai ce shece malam kai dai ta magana nan ka bar bayani ka bar kawo misalai tsakanin mu in dai ai misalai da sabon manzo Allah kuma sun fika ai misali da su ina ka kai da aka fika ashe kai ne ma a tattaka ka wuce kai wane ne da an ana misali ka shiwa misali da kai kai wane kai wane ka yi sa'a ma qur'ani ana shiwa misali har misali ya yi kama da kai ka yi sa'a na'am to to wanga tambaya ne za ta bai maluman sunna lokacin shek adam baba na ya yi wa'azi da bar addini na shi ne na bayan shi

malum magan tambayan da ake yi shi ne, jiya an yi zafi mu sun yi zafi abu kaza kafirci ne mushirkai ne kafirai ne ko lokacin an zagi Allah don Allah inda malam adam baba da shaktofi da za su komo zamanin ga ya zai yi inda malam adam baba da Allah zai komo da shi zamanin ga ya komo da shaktopic zamanin ga ya zo ya ji an ce Allah kaza na san da shi ya kira wani kautun kuma shi ya eh to eh mu duka muka yi eh mu duka ne <laughs> na to wanga eh wanga wanga magana ne bai Allah ke san ina son ku gane lamarin baki da ya a takaice ba magana na bane ba maganar su bane ba maganar ko ne maganar Allah da manzo Allah ne su ne ma'auni kurum abin da nake son mu gane cikin karatun mu duke ma'aunin ba ni Anas ba ba abin gaba sannan tafiyar mu akwai abin da ke ba wani su maluman sunna ba ba su gane gaskiya bane ya gane amma ya za a ce tafsirin darul hadis ana cika shi wurin shi ba cika shi yasa bari yayi magana da zai naka samu ai bai iya ba to kai da ka iya me yasa ba zo ba haka ka har suka zo yanzu kake cewa ba iya ba bai iya ba to kai da ka iya fa shek Tofi ko bai iya ba Adam Babu bai iya ba Abdul Samad bai iya ba har yanzu ba san me iya ba har yanzu gwana gwanayen kuma ba sai su yi komi ba to Allah muna rokonka ka sa kullum duba wallahi wanda ake cewa bai iya ba to bai Allah shi ya fi sa'a ma domin dalili ko shi ne kullum kana fama challenges ne kana fama ka iya kana fama ka iya wanda ce ya iya nan <laughs> kan ya duba wuce shi shi sa ubangiji Allah iya muna wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu sai Allah ya ce mana me wa man ya'tasim billah duk wanda yake yamtani billah aw yatamassak bi dinihi wa ta'ati duk wanda zai hanu zai hannu ya kare kansa da Allah bi zai nemi kariyar wurin Allah ya kare kansa ko a'a wa man ya'tasim billah wanda zai riki addinin Allah yayi ma Allah da'a shine al-i'tisam i'tisam yana zuwa kariya kaman kana neman kariya amma ba wurin kowa kake neman kariya ba wurin wa wurin Allah kaman da ubangiji Allah ya gaya mana cikin suratul maida kenan wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai kare ka game da barin mutane ne Allah ce wa manya a tasin billa duk wanda zai nemi kariya amma wannan kariyar nan wurin Allah ko a'a wa manya a tasin billa wa ta yatamassak bi lahi wa ta'atihi wanda zai yi riko da addinin Allah ya yi ma'alla da'a na'am hakika an shiryar da shi zuwa ga hanya matar an shiryar da shi zuwa ga hanya zuwa ga tafarki miƙaƙiya duk wanda ya samu kansa ya manne ma Allah ya kama addinin Allah ya yi manzo Allah biyayya yana kan musulunci yana kan aqidatu ahli sunnati wal jamaa to wallahi Allah ya shiryar da kai ya dora ka kan hanya mikakkiya wallahi ka samu kanka dan sunna ya fi kudin da Allah ya ba Bill Gates duk dan sunna kafi wanda ba dan sunna ba dan bid'a ne mai kudi na Ghana na kuma shi fi shi albarka samun kanka dan sunna ba kuɗin da zai sai maka sunna ba wani darajar da zai dora ka kan sunna shirya ne nawa na Allah shi da Allah ya kai wannan bigirin na sai ya ce wa man ya'tasim billah sai Allah ya kawo mabniyin lil majhul ko faqad hudiya waye wannan aikin na Allah shi yasa inda muke ga ba iyawa mu bane in muka samu kan mu'alu sunna mu ce Allah mun gode maka Allah mun gode maka ba iyawa mu bane ba karambani mu bane ba wai don mu mu ne ba Allah ya ga dama ya ce alhaji bature dan sunna alhaji amuda dan sunna alhaji akubu dan sunna amala sawadu dan sunna mala adam baba dan sunna ana sunna wani sunna wani sunna zaban Allah ne kurin yayi she kuma ya zabi wani mushriki ne wani mushriki ne wani mushriki ne wuta kuma Allah ya da aljanna ya kare magana bai kare wallahi duk wanda mutukan wanga akidan banza ya mutu kai na ran sai Allah bai shiga aljanna wallahi shi bai shiga aljanna ka je gaban Allah da wanga siya salatul fati yafi qur'ani so dubu shida qur'ani akwai abin da yafi qur'ani ina tambayan ku akwai abin da yafi qur'ani akwai abin da yafi qur'ani sai a samu wayansu suna da aqida cikin aqidan suna da abin da ka karanta shi so daya sai ka sauke qur'ani so dubu shida sannan ka samu ladan shi musulmai ne kafirai ne arna ne mushrikai akwai abin da fi ƙur'ani ina tambaya tambaya nake yi ƙur'a bani jawabi akwai abin da fi ƙur'ani wanda ya ce akwai abin da fi ƙur'ani na hukuncinsa kafiri ne kafiri ne kawai ba wani magana ko ni ban fari ba kafiri ne balantana ma na fari kafuri shan samu lada mu je da karatu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيه نعم واعتصموا بأمر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء نعم

أكبر كذلك يبين الله na آياته لعلكم الله أكبر والله قرآني Allah ka sanya mu cikin mazuwa Qur'ani ranar tashi alkiyama ubangiji ya ce a kawo masa ahalinsa sai mala'iku su ce man Allah wane ne ahalinka Allah ya ce a kawo min ahalina a ce ma Allah suwaye ahalinka sai ubangiji Allah ce ahlul qur'an alqurra mazuwa alqur'ani makaranta alqur'ani mahaddata dangi na kenan dangi Allah sun shiga wuta kowa ke da mahaddaci da ikon Allah da kai da shi za gama ku aljanna bayan kun shiga aljanna yaron ka mahaddaci yana karatu kai da iyalin gidanka duk bake saboda mahaddaci yana karatu ana daga ku yana karatu ana daga ku har ku je ku sai jannatul firdaus ki san baka yi hadda ba yi kokari dan kai haddace kai kokari in kai kai hadda ko kakanka yayi ko babanka yayi ka bar yaranka su haddace tattaba kuni kowa ya haddace akwai wanda na sani daga Atlanta ikbal Kalla wani bawan Allah ne mutumin kirki wanda ya taimaka mana muka sai wanga filin na baban shi haddace Qur'ani shi ma haddace Qur'ani sa'annan diyan shi kuma su haddace Qur'ani kuma Allah ya ba su kudi atina fi dunya hasana fil akhirati hasana na'am to يا أيها ladina amanu na'am kaga mutum duka dan tara ne mutum duka dan tara ne aus da khazraj har yau kaga ba sun yi wanga an fita su ciki ba ga sabuwa kuma sabuwan ga jayayya suka yi mazaje biyu guda mutumin aus guda khazraj Shewurin wurin fira she shi dan aus yace wallahi zan gaya muku ku khazraj ku gane mu muna da wasu mazaje cikin mu wannan mazaje sun fi kowa wa yace sa'alabatu ibnu ghanam wa as'ad ibnu zurara sa'annan eh, da ya ce sa'alaba eh, da as'ad she kuma mutumin hazara she ma ya ce to mu ma muna da wasu mutane sun fi naku cikin musulunci sai ya ce wa sai ya ce bin sabit yana tare da mu hanzala ghasilul mala'ika yana tare da mu asim bin sabit yana tare da mu sannan sa'ad bin Mu'ad wanda ran da ya mutu al'arshin Allah ya girgiza yana tare da mu to ya za ku kuce kun fi mu to kaga yanzu kaman musuluncin kuma an fara alfari da shi ko sai Allah ya ce a a a to yanzu ko bara karantar da su a ba su darasi sai Allah ya ce a sauko da wanga aya aya ita ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah akka tuqatihi hakikanin jin tsoron Allah wani rabu kenan Allah ya riga ya daraja ku kun mutu aw ya mutunta ku ya ba ku imani sai da ku alfari da shi a'a ittaqullah ku yi kariya game da barin sabon Allah ku komo kan hanyar Allah abinda Allah ya ba ku nan ku san Allah ya ba ku wanda ya ce ku yi wanda ya hale ku ku hannu ku ji tsoron Allah gaskiyar tsoronsa malumar tafsiri suka ce ranan da ayan ga ta sauko ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi shi sabai suka taru gaba da suka zo manzo Allah suka ce ya rasulullah wa man minna yataqawwa ala zalik wa cikin mu zai iya ya ji tsoron Allah gaskiya hakikanin tsoron Allah wa zai iya na Allah wa zai iya ne ganunka wa zai ce ni na kai matuka na kai karshe yayi domin in aka ce ka yi abu matuka hakika ne abu ana neman ka fara tun farko har me har karshe wa zai iya shi suka zo annabi muhammad suka ce ya rasulallah ba da yamu da zai yi wanga abin suna wanga bayanin sai allah ce da jibrilu to ya sauka sai jibril ya sauko da aya fattakullaha mastata'tum to yanzu abinda ake nema gare ku shine ku ji tsoron Allah daidin gurgudun iyawanku kaga wanga yayi sauki ko ke saka aka she maluma suka ce wanga ayan fattakullaha mastata'tum ga annasikh kenan mansukhun ne shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati mansukhun an shafi shi hada tafsiru min tafsir wa tafsir yaqul wan tafsir yace a ba shafe ba da wanga ayan da wancan ayan duk suna aiki amma da ayan ya ayyuhal Lazina amanu taqullaha haka tukatihi, ayan ta sauko sai sabai suka ce ma manzo Allah yaya mu ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah ya mu yi wannan sai Allah ce to ga bayanin yadda za a ji tsoron Allah bayani ba wai an shafi ayan ba abu ne ba ku gane kai ba shi Allah ce to ga bayanin shi bayanin shi ne fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron duk wanda ya ji tsoron Allah gurgudun iyawansa ya ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah da na farko da na biyu wanne kuke raye shi na biyu wato ayan har yanzu muhkama ce tana aiki kaman ayan ga da ubangiji Allah ya ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم wa'anda suka yi imani basu garwaye imanin nan da zalunci ba Shesa bai suka ce eh manzo Allah akwai cikin mu wanda zai zalunci muna iya mu taba wani abu laifi duka zalunci ne shi manzo Allah ya ce a ku gane ma'anar ayan ba ga ma'anar ayan in kuna son ku gane zalunci nan ga ku je cikin suratul luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci nan ga shirka ake nufi suka ce a wannan demo shirka dai ba za mu tara Allah da wani ba shi sa wani ayan sai an gama ta da wani ayan sannan ka gane wanga maluman qur'ani maluman tafsiri ga sunan malam Musa kenan suka ce tafsirul qur'an bil qur'an fassara qur'ani da ayoyin qur'ani malam Musa kulliyatul qur'ani ya takarruj eh inda ya tafsiri na ya ba ku mamaki tafsir kulliyatul qur'an wurin ya kare ga ustaz kuma yana luga na yake shekaran jiya ya je ya fada luga kulliyatul luga kulliyan tu shekh tawfik kenan wurin shekh tawfik wurin ustadi je na karatu ga malam Ibrahim malam ibrahim ya fada kulliyatul shari'a wa dirasatil islamiyya faculty of law to bayan Allah yaran ga duka samarin ga duka sun je sun yi karatu sun komo she kace su yi ne ba kowa bane kai fa ko pieces makaranta baka kare ba wayan ga duka sun je sun yi karatu sun komo she kai sanawi kurun ka kare she ka ce ba shi an je university ba ne karatu to misali zan bayar a gane karatu wanda ya p6 ya je ss ya kai ss she yanke she bari she wani kuma ya zo she p6 ya je ss ya ss ya shiga university ya kare da dan ss da university dai ne to in dai dan ss da university dan university ba dai bane shi dai ta bangaren shari'ar musulunci wanda bai je ya karanta ba ya saya sanau ya saya ya mai da shi ma kan shi malami da wa in kai dan sanau ka mai da kanka malami shi dai wanda ya gama jami'a malamin ka ne ko gada nake ka kuma wani ya yaudare ku don Allah ko yanzu da ake daukan aikin nan wanda ya kare university da wanda ya kare ss aikin su guda wani irin rashin hankali kenan na duniyanci ko amince eh dan university ya fi kowa amma na shari'a musulunci wanda ya kare jama zuku ne wa bai iya komi ba kai kuma ko alif ba kai ka fasara alifin yana sai shi kare ba kai ka fasara to bayan Allah wanga bayani da muka yin shi yake kira tafsirul qur'an bil qur'an in mun je karatun nan wallahi wanda ke kulliyatul lugha shekarasa kai da shi kowa ya fi karanta hadisi kai kuma kana kulliyatul hadith shekarasa kai da wanda ke kulliyatul luga waye fi wanda ya karanta luga shi gashi ne yana shara'a she a rasa shi da ke shari'an nan da wanda ke hadisi waye fi karanta shara'a shi ma yana shari'an nan she mu rasa mu da shi waye fi karanta hadisi duk inda ka je ana equipping ka ne saboda ire-ire mutanen kuma shi yan iska hakan ga to wanga bayanin da muka yi nan shine tafsirul qur'ani bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani Allah yace ittaqullaha haka tukatihi ku ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah matuka ku kai matuka sannan wanga ayan ta ta yi bayani sai Allah yace a gaya ma mu duka Allahu akbar ayan karshen da kaka tashi kai yadda ka tashi baka ji ayan gaba zauna ka ji shi don yana da mahimmanci kwarai sako ne direct daga Allah wurin manzo Allah wurin ka bum ji me Allah ya ce kaka yadda kaka yadda ka mutu kaka yadda kada mu yadda mala'ikan mutuwa ya zo ya iske mu ya fidda ranka kai ba musulmi bane kaka yi wasa kaka yi wasa ko menene kowane siya kake saya ma Allah da manzon Allah amma mala'ikan mutuwa ya zo kai tunda Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ashe wai su su mutu kafirai ko dai har yanzu ma ai bayanin kafirai kenan domin al'ashiyawu bi zuddiha tatamayyaz da an kawo positive an san akwai negative da an kawo negative akwai positive amma shi kace positive kaka ce negative kaka ce negative ai automatically negative is there in kai bakinka musulunci ya iya fadi to ni na waya ya fadi kafirci eh in kai bakinka musulunci kurun ya iya fadi ni na waya ya ce kafiri yanzu ku ku ce kamu shina ma makiyan Allah in ka zo ka iske ni wani ya kwana da matanka ina maka yaki ko baka sanni ba ko da ni makiyinka ne ranan ranan ranan da ko ka iske ni aka ce wani ya maka kaza yake maka yaki ranan na zo me kenan shi sa duk yakin da muke yin ga wallahi mu masoyin Allah ne wallahi insha Allah domin Allah muke mai yaki muna fama wai kai batun shirka kai batun bid'a ai batun gidan ubanwa me zai in bai batun shirka da bid'a batun me zai to ga Allah yace wala tamutunna illa wa antum muslimun Allahu akbar bayan Allah ina da sako kuma magana zan ga muku yana ga yana min ciwo zan ga muku shi amma dole ya kamata in fadi muku gobe tafsirin ga zai yi ba ni zan yi ba gobe tafsirin ga zai yi ba ni zan zauna nan yi tafsiri ba in dai ban zo na zauna nan na yi tafsiri ba to shek tofik suhala shi dai muku tafsiri me ba zan yi tafsiri ba gobe gobe zan bar garin ga gana gaba da zan bar kasar gana zan je Itali. daga italy in je german daga german in zo holland daga holland in zo spain daga spain in zo england duka tafiyan ga cikin kwana goma sannan komo gida kuma gobe gobe insha Allah Allah saka da alkhairi gobe abinda zai faru ke in Allah ya kaddara haka zai faru Allah bai kaddara wa kun ga kwana kuma komo lamarin darul hadith yana da wuya kwarai cikin watan ramadana ko ga mun tashi amma ya zama lalura ne ba ku ga tun shekaran jiya da na zauna shan tashin fita ko na ta bugewa ne na buge na buge har yaki buguwa bai yi yanzu lamarin ya saura hannun Allah shi sa wanga lamarin gaba daya tsakanin bakwai guda zuwa kwana goma ne insha Allah zan je in komo da iko Allah in na komo to mun cewa da karatu in Allah bai sa na komo ba to Allah ya gama mu aljanna domin an iya ni in tafi ban komo ba ko in komo kai ban iske ka ba yayi faruwa ka shi yasa cikin karatu da muke yi cikin wanga masallaci zai yi na maka wani abu ya dame ka ko kuma kai kamin wani abu ya dame ni mu yafe ma juna mun gane karatun ko ubangiji Allah ya yafe mu duka Allahu akbar to amma akwai aiki ga aikin yunkurin nan in na tashi na tafi aikin ya kamata ya saya bai kamata ya saya ba Allahu akbar to ga baban Maru ya taso ya ba mu 20 ga nasiris wa kuma zai ba mu nashi duba abin da kafi so lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bai Allah ina yake ya yau gaba ne daga to kai ki ko ya fara da Allah ko ka da shi kaya ko ka ya